Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na yammacin yau alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirinmu na ƙarshe wato mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis bakwai ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 23 ga watan jimada ula na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin kasashen turai suka shigaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanin sojan amurka wanda yake gabar pearl harbor inda suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojan amurka guda goma sha tara bana kuma japan ta ci gaba da nausawa zuwa yankunan gabashin asiya inda ta mame indonesia tare da tsibirin jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwa na amurka wannan ya sa amurka ta shelanta yaki akan kasar ta japan wanda hakan ya sa yakin ya bazu zuwa wasu yankuna na gabashin nahiyar asiya masu rarrai kun san cewa shekaru 42 da sa gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan sahiyuna sa kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falastinawa 'yan gwagwarmaya masu fada da manufofin yahudawa na sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirin sana uku a jami'ar london da ke birnin london na kasar birtaniya sannan kuma ya yi rubutu na kammala digirin digirgir a kan palestine da kuma gwamnatin palestinawa daga bisani ya buɗe wata mujalla mai suna free palestine kamar yadda kuma ya rubuta littattafai daban-daban a kan mamir da yahudawan sahiyuniya suka yi wa palestinu game da yadda suke azabtar da al'umma palestinu cin zarafin su wanda da ƙarshe da yahudawan isra'ila suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gilla a birnin beirut na kasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1981 da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 292 da suka gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haifi abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram shine wanda ya kirkiro ilimin bincike akan sanin iran da tarihinta wanda ake korowa a jami'o'in kasashen duniya bayan kammala karatunsa a faransa ya nufi kasar indiya. wadda take makwabtaka da kasar ta iran da nufin yin nazari akan iran da harsunanta al'adunta da kuma taswirar kasar ta ya koyi harsunan farisanci da larabci da hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakunan da aka yi a baya-baya 'yan ɗaruruwan shekaru da suka gabata kamar da kuma ya rubutu akan masana na kasar.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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu. sojojin harmatacciyar kasar isra'ila sun halaka wasu kuma da dama sun jikata a gaza a yau alhamis shugaban ƙasar iran ya fara ziyarar aiki a ƙasar rasha an zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da taimakawa da karun ɗaukin gaggawa na sudan da makamai to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila uku sun halaka wasu da dama sun jikkata a gaza a wata sanarwa da sojojin mamayar haramtacce ƙasar isra'ila suka fitar sun ce an sami ƙarin sojoji uku da suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka samu munanan raunuka a ranar larabar da ta gabata ma dai sojojin mamayar sun sanar da mutuwar wasu biyu daga cikin sojojinsu a yankin gaza da suka hada da wani mai mukamin laftanar kanar emmanuel filika a cikin sa'o'i 24 da suka gabata adadin sojojin mamaya da 'yan gwagwarmaya suka hallaka a gaza sun kai goma hakan ya sa zuwa yanzu jimillar sojojin mamaya da aka kashe sun kai 85 a yankin gada waɗanda kuma suka halaka tun daga ranar bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu sun kai 413 shugaban ƙasar iran ya fara ziyarar aiki a ƙasar rasha a yau alhamis shugaban ƙasar ta iran dr ibrahim ra'isi ya isa birnin moscow na kasar rasha domin yin ziyarar aiki kakakin fadar shugaban kasar rasha ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin sputnik na rashin cewa da akwai ganawa tsakanin shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi da kuma shugaban rasha da kuma vladimir putin kakakin fadar shugaban kasar ta karmilin ya ce ganawar da za a yi a tsakanin shugabannin kasashen biyu za ta kasance ne gajeruwa sannan kuma a yi wata ganawar mai tsawo a su da kuma ƙwararru daga ɓangarorin ƙasashen biyu ƙasashen iran da rasha dai suna da alaƙa mai ƙarfi a cikin ɓangarori da dama shugabannin ƙasashen biyu za su tattauna batutuwa da suka shafi da za a bunƙasa alaƙa tsakaninsu da akwai yarjejeniya ta aiki tare a tsakanin iran da kuma rasha da za ta ɗauki tsawon shekaru ashirin a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da ƙasashen biyu za su yi aiki da ita za ta shafi fagagen tattalin arziki siyasa al'adu ilimi kere-kere tsaro da soja sai kuma fasahar kere-kere da nazarce-nazarce masu alaƙa da sararin samaniya ziyarar ƙarshe da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar rasha ta kasance ne a watan janairu na shekara ta 2022 to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar belgium za ta hana yahudawa 'yan shara wuri zauna shiga cikin ƙasarta. Firaministan ƙasar Belgium Alexander de Croix, ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta hana Yahudawa 'yan share wuri zauna shiga cikin ƙasar. Alexander de Croix ya rubuta a shafinsa na sada zumunta na X a ranar Laraban nan cewa Belgium ta baiwa Isra'ila haƙƙin kare kanta. amma a lokaci ɗaya dole ta yi aiki da dokokin ƙasa da ƙasa da jin ƙai na 'yan adamtaka firaministan na ƙasar bajum ya kuma ce idan har muna so a matsayinmu na ƙasashen turai mu zama waɗanda ake gaskatawa a duniya to ya zama wajibi mu ɗaga murya da ƙarfi mai tar da masu kashe mutane da basu da basu gani ba sawa'un a kev ne ko kuma a gaza firaministan na ƙasabar belgium ya kuma ce daga yanzu za a hada 'yan shara wuri zauna da tsauran ra'ayi mazauna yammacin kogin jordan shiga cikin kasar belgium a gefe ɗaya gwamnatin kware-kware ta inawa ta bakin ma'aikatar harkokin wajenta ta fitar da sanarwa da ta yi maraba da wannan matakin na kasar belgium an zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da taimakawa dakarun ɗaukin gaggawa na sudan da makamai ɗan majalisar fadar shugaban ƙasar sudan yasir ata ya yi suka da kakkausan murya ga haɗaɗɗiyar daular larabawa saboda yadda take taimaka rundunar ɗaukin gaggawa da makamai furucin na yasir ata wanda kuma shine mataimakin kwamandan sojan ƙasar ta sudan shine irinsa na farko a hukumance da sudan ta yi na zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa tana taka muguwar rawa a yakin na ƙasar sudan shi dai yasir ata ya yi wannan furuci ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban taron sojojin ƙasa a barkin soja na wadi sayidina da ke arewacin umudurman inda ya kara da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa tana jigilar makamai daga filin jiragen sama na intebe da ke ƙasar uganda da kuma afirka ta tsakiya zuwa ga 'yan janjawid bugu da ƙari ya ce haɗaɗɗe daular larabawan ta kuma yi amfani da filin saukar jiragen sama na um jaras da ke ƙasar chadi wajen jigilar makaman hakanan kuma a baya-bayan nan filin jiragen sama na injimina mataimakin kwamandan sojojin ƙasar ta sudan ya ce da akwai alaƙa ta addini da harshe da makwabtaka tsakanin sudan da chadi amma da akwai wasu 'yan farauta 'yan mulkin mallaka da suke maciya amana. a baya kafin watsa labaran kasashen turai sun zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da jigilar makamai daga cikin filin sauka jiragen sama na omo umm jaras da ke chadi zuwa yankunan da ke ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa na sudan tun farkon barkewar yakin ne dai a ƙasar sudan ake zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa ɗin da cewa tana taimakawa masu faɗa da sojojin ƙasar ta sudan da makamai tare da yin kira da a kori jakadan abu dhabi daga khartoum to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro salamu alaikum da kuma fatan kuna wani lafiya da 'yan uwa da abokan zama. Har ila yau, barka mu saka zaura da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka kware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na kasafin kuɗin farko da shugaban najeriya ahmad tinubu ya gabatar ga majalisun ƙasar shugaban ya gabatar da kasafin kudin ne a ranar 29 ga watan nuwamba na wannan shekarar ta 2023 inda a cikin jawabin nasa yake bayyana cewa wannan kasafin kasafin sabunta fata ne wanda zai ba da ƙarfi a kan tattalin arziki tsaro da kuma rage talauci duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar kasafin kudin ya sha sharhi bayan gabatar da shi daga 'yan majalisun da kuma jam'iyyar pdp ta adawa sannan har yalla yau ya bar baya da kura a yayin da wasu 'yan milisan ke zargin cewa shugaban kasa ya yaudare su inda inda suka ce shugaban kasan ya mika musu kundin ne fankan fayo wato dai hukun ma'ahu kuma kasafin kudin na shekarar 2024 na boki ne su kuma 'yan jam'iyyar adawa ta prp cewa suke yi ya mayar da najeriya sarkin fawa wato dai a ɗauki bashi a biya bashi saboda ɗimbin bashin da ya laftowa wannan ƙasa mu kuma a nan domin tattauna wannan maudu'in na kasafin kudin mun gayyato wani babban masanin tattalin arziki ne a najeriya da kuma sauran ƙasashe wato alhaji shu'aibu idris miƙati daga birnin iko cibiyar kasuwancin najeriya inda muka soma da tambayar ko zai yi mana tafsirin ma'anar kasafin kuɗi don kar a yi tuya a manta da albasa na'am wato abinda ake nufi da kasafin kuɗi ɗan adam yakan so ya yi tsare-tsaren shi na rayuwar shi wani zai zauna ya tsara rayuwa da wata daya wani ma na sa daya wato gundarin bayani shine kasafin kuɗi yana nufin tsare-tsaren inda za a nemo kuɗaɗen da za a yi amfani da su a tafiyar da mulki wato na gwamnati kuma a yi ma jama'a ayyuka yakan fitar da kasidu ko alkalima na wani irin haraji za a karba me za a sayar kuma wani irin ayyuka za a yi misali ko hanyoyin mota ko gyara tasoshin jiragen sama ko jiragen ƙasa ko na ruwa ko kuma gyare-gyaren asibiti ko makarantu da akan amfani da su da kuma akan samu a yi kasafi na wani irin tallafi na taimako gwamnati za ta iya matalakawan kasan yawanci akan samu gidi ma'ana abin da aka kintata za a samu don shiga ya Allah da sai da kaddara ya Allah da samun haraji da ake karɓa a hannun kamfanoni da kuma 'yan ƙasa masu hannu da shuni idan aka samu jiki tsakanin kuɗaɗen da ake tunanin za a samu a shekarar da kuma abin da aka kintata za a kashe yawancin gwamnatoci sukan amfani da wato bashi ko daga a nemo saturation medium term miƙa a matsayinka na masanin tattalin arziki duk da cewa wannan shugaban ƙasan wato tunubu wato ɗan kasuwa ne da farko tukuna sannan kuma ya yi gwamna to ya kake ganin kamun ludayensa a wannan kasafin kuɗi da ya gabatar kamar ya yi mu fara tunanin yanke hukunci a yanayin gwamnatin shugaba bala ahmed tinubu za ta kasance amma duk da haka nan masu iya magana a ƙasa su sukan ce wai juma'a da chicken kasuwa ne. Tunan nan masani ne a akan kididdigan cewa abin da aka yi a da kusan shine za a maimaita shi kuma ya sa wa wannan kasafin kudin nasa wato sabon fata ya za ka daidaita maganar da kuma wannan wato suna da ya ba wannan kasafin kudin fannin ilimi kashi biyar aka bashi. Tuma saurare a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A madadin bakon namu Alhaji Shayabu Idris daga birnin Iko cibiyar kasuwancin Najeriya da ni kuma awal kun da na shirya nake cewa sai wani juka. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna tsufa. albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana a kasashen mu da ma duniya gabaki daya. Yanzu mai na so ku ba ni dama zan jajanta ma al'umman Najeriya gabaki daya kan wannan hari na bom da sojoji suka kai ma 'yan maulidi to gaskiya wannan abin tur da allah wadai ne kuma ya kamata a ce gwamnati ta sa kwakwaran bincike ganin cewar ya ne aka yi wannan harin hal ya faru hal ya kashe mutane musamman ma a gurin maulidin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan abin tur da allah wadai ne kuma ya kamata gwamnati ta sa ido sosai akan wannan lamari nagode gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH cikin Radio Musulunci na Iran Burin Bako Banga da ke jihar Bauchi Najeriya. Tsokacin shi ne magana ta domin Allah game da gwamnatin ƙasa ta Najeriya. Saboda ana abubuwan da gaskiyar al'amari ya kamata hukuma ta ringa dubi da makon na gobe kiyama ta sani cewa Allah zai tashe ta kuma mata tambaya akan irin mulkin ta gudanar a nan duniya. Yanzu a da Allah fi sabilillahi ka dubi yadda ake kashe 'yan uwan musulmi a nan arewacin Najeriya. Yanzu shekaran jiya kenan ana ɗan uwa musulmai suna maulidi a kaduna wa jirgi na gwamnati sojojin sama suka yi suka jefa musu ban suka kakashe mutane wajen tamanin banda waɗanda aka jikata suka samu raunuka to fi da tsakani da allah wannan haka haka shugabanci ya ce a yi ya kamata hukuma dan allah dan annabi ina ke ga hukuma da babban murya ta duba wannan abin da take fa allah dai tambaye ta na gobe kiyama wai in kuka in ta sa ido ka sa ido ka duba daga yawanci kudin najeriya ba abin da yake samu inuwa na kwatantaina kamar musulman mu arewa mu musulman mu na arewa gaskiya ana cutar mu assalamu alaikum wa barakatuh mai magana aliyu ya hadi gadan nasarawa kwamin din galma gunduma madawa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar wannan irin jarabawa ko da tana da ke samun yan uwa namu na a arewa a ce duk abinda yankin yi da yan boko haramu suna kashe mutane ana kwarar mutane da cikin gari wannan abin dukkan bai zama sojoji zama zakuta da saboda sai dai a zo a taron maulidi taron maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin da'awa a cikin gari ba daji ba a zo a kai yan uwa hari ta hanyar bom na jirgi a ce wai wai kuskure ne wannan ga ku ga Allah ga ku ga Allah duk wanda kun ga zalunta ga ku ga Allah duk wanda kun karba ta da mijinta ga ku ga Allah wanda kun karba da ma'aifi ne ga ku ga Allah wanda kun karba almajiri da malamin shi ga ku ga Allah Allah ka kasa irin yadda za ka musu kai musu Allah ka kasa irin talin za ka wannan azalumai na shi ta wannan al'umma musulmi akan taruwa na addinin ka Allah ka da musu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi shafin hausa radio tehran suna na uda mamadu ajet kori a karamar hukumar gidiyar a jihar zandar a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan daman da kuke ba mu tufa albarkacin bakinmu to ni ina kira ga yan uwana musulmai na duniya mu ci gaba da yi wa al'umma zirin gaza addu'a na allah ya ba su nasara akan haramcacciyar kasar isra'ila dubi kasashe kasashen musulmi su saudiya su haɗaɗɗiyar ƙungiyar musulunci na duniya duka sun yi shiru dubi ƙasan afirka ta kudu ba musulmai bane amma sun yanke hulɗa da ƙasar isra'ila me zai hana sauran ƙasashen musulmai su ma su ɗauki wannan matakin akan ƙasan isra'ila ina fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma allah karya kafirci da kafirai da magoyan bayan kafirai na gode radio teran Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. <clears throat> Mai magana Baba ya Gambo ne daga nan garin Tumniya a jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar. Eh, a yau ina so ku bani dama in yi tsokaci bisa kan ziyara da jami'an kasar Rasha suka kawo a kasar mu Nijar. Hakikanin gaskiya mu 'yan kasar Nijar mun yi farin ciki da wannan ziyara. muna fatan ita wannan ziyara za ta sa kasar mu ta ƙara samun karbuwa a faɗin duniya musamman ma a wannan lokaci na wanda kasar mu take karkashin Eh, sojawa ganin gaskiya hakan ya nuna cewa sannan a sannu kasar nijar ta fara samun karbuwa ga kasashen duniya kuma muna fatan hakan zai zama alheri ga mu 'yan kasa musamman ma fannin tsaro da kuma sauran al'amura wanda suke ci mana eh, tuwa kwarya mai magana ba baya game da garin tumniya a jamhuriyar nijar ku tashi layya. Assalamu alaikum shashin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Medala Bushari da magaran a Nijar dangance da irin asarar da da aka samu a jihar kaduna ta yan uwa musulmi wanda suna gudanar da ibadunsu haka kwatsam ba su san hawa ba su san safka ba kawai he ruwan bama bamai suka ji wanda sojojin tarayyar najeriya suka musu da jimawa aka ce wai bisa an kai harin ne bisa kuskure ana tunanin cewar guri ne na yan ta'adda ya kamata gaskiya tarayyar najeriya ta yi ka duba tana diba bakin gatari irin na kurakurai da ake samun bisa kan harkar tsaronta kaga yanzu wannan ba karamin asara ba ce ko kuma koma baya bisa kan eh, asarar rayukan da aka samu wanda ba su san hawa ba su san sauka ba haka kwatsam suna ibadun su aka a kashe su yau abin tausayi za mu ce ya kamata gwamnati ta yi kau galibiyar diya dukkanin wanda suka rasa rayukansu da ma yan uwansu wanda suke tare da su da wanda suka jikata na gode sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayina zai tafi ne akan kokarin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu jamhuriyar nijar ke yi na ƙulla sabon kawance da wasu manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki da kuma karfin fada a ji to muna fata gwamnatin mulkin sojan kasar tamu za ta yi duba cikin tsanaki domin gano cewar wace kasa ce idan muka yi tafiya da ita za mu amfana da juna kana gwamnatin tamu ta amince mata don gudun kada mu sake fadawa ramin da muka fada a baya ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa ni ne sanusi madatai da magaram nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh hausa tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar gambia ina miƙa saƙon ta'aziyata ah, da yan uwa musulmin al'ummar najeriya wanda suka rasa rayukansu a wurin maulidi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda birgi yake saka musu mai wasu suka rasa rayukansu wasu suka jikita allah ubangiji allah jikansu allah shi musu rahama mai magana adi isa a jamfuri nijar jihar ta mu zaune kasar gambia na gode diba assalamu alaikum rahmatulah. mai magana yakuba mai aski wa da raka jihar da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama domin na kara bayyana ra'ayina akan abubuwa guda biyu da suka ja hankalinmu musamman ma kuma cewa wai ba za su cire takunkumi ba dole sai an saki tsohon shugaban kasa muhammad bazum kira na nan shine kasu cire kasu cire wannan takunkumi kuma yana da kyau su shugabanni su fita daga cikin wannan kungiya domin ba ta da wani amfani domin ba manufofin talakawa afirka take so ta cimma ba manufofin turawa da kuma su kansu shugabannin za kuma lonar kira na yanar biyu zuwa ga al'umma a ci gaba da dagewa da addu'a allah ya kawo warwara akan wani al'amari ba neman harka wajen zuwa wasu shugabanni ko turawa da cire mana takunkumi ba mu ci gaba da dogaro mu ga Allah kuma abubuwa guda na biyu shine cewa Niger da Burkina Faso sun fice daga kan kashi Sahel wannan gaskiya abin farin ciki ne kuma yayi daidai domin ba abin da wannan kungiya ta tsina kasashen Afirka wajen harkar tsaro tattalin arziki da dai sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasau lokal gamin magami a tarayyar najeriya kuma bayis chairman na kungiyar masu kira sauraro radio africa ina so ku bani dama domin na yan kira ga gwamnatin najeriya a bisa wannan makudan kuɗi da za su kashe domin gina ma mataimakin shugaban ƙasar najeriya wato kashe shatima gida a abuja wanda ministan abuja ya bayani wato wannan ya nuna rashin adalci ƙarara kuma ya nuna rashin sanin aikin da suke yi halin da talakawan najeriya suke ciki bai kamata a ce ce ana iya kashe zunzurutun kuɗi sama da dala miliyan 700 a ce za gida mataimakin shugaban kasa gida ga talakawa suna fama da yunwa da kuncin rayuwa ga marayu ga zaware ga 'yan gudun hijira ga tashi ga tashi tashin hakulla da muke fama da su a cikin kasar mu ta Najeriya amma yanzu saboda rashin adalci a ce za a gina mataimakin shugaban kasa gida na wannan makudan kuɗi ba sa diba ran halin talaka suke ciki ubangiji Allah shi kyauta to da fatan dai sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su yana ga kuma da kane ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش zabani فارسی mukoyi harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare asalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da uku inda idan ba ku manta ba kun ji cewa Muhammad da wasu abokansa suna shirin kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansu wato Sa'id inda kuma da dala Ubangiji a yau za ku ji da ta kaya tsakanin Muhammad ɗin da sauran abokansa da kuma shi Sa'id a gidan nasu. To amma kafin jin yadda ta kaya baki ɗaya a cikin tattaunawar da za ta zo sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانوم ملما زحمت دادیم من سنیا دوینیه چه زحمتی؟ و چه ایرن دوینیا؟ من شدم نی نازما خوشحال می پرین چیکی خیلی خوشحال شدم نه پرین چیکی متکا دست شما درد نکند نگودی. به سلامت اسبکه خوش آمدید. برکا دزوه. خدا حافظ. سی انجمه خدا حافظی. بانکوانا. شما تعارف کردید. کو کنی چی؟ آنها تعارف می کنند. su suna kawaici mihrabon mai jin ƙai mihmon navoz masu karrama baƙi mihmon baƙo modar mahaifiya ubud shi ne ya kasance u dustost shi ya so ko ita ta so ziyada da yawa ma bukhorim mu mu ci miwe kayan marmari shirini kayan zaki misle kamar Keshvar. ƙasa تو می خواهی کی کناسن تعارف کاوی چی من کمک می کنم نی اینا تیمکن تو یاد بگیری کی ککویا خیلی ممنون نگوده قره خواهش می کنم بابو کومی To da labarin da aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin ajiyar da tattaunawa ta gudana tsakanin Hamid da kuma mahaifiyar Sa'id a cikin harshen Farisanci. ببخشید خانم خیلی زحمت دادیم خواهش می کنم. چه زحمتی. خیلی خوشحال شدم. دست شما درد نکند خانم. خواهش می کنم. به سلامت. خوش آمدید. خدا حافظ شما. تو اومد yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farsanci da fasarata a cikin harshen hausa. ببخشید خانم خیلی زحمت دادیم یه معلومه خواهش میکنم چه زحمتی خیلی خوشحال شدم من سنگ نه دست شما درد نکند خانم با کومی وچه نه نی نجددی سوسی خواهش میکنم به سلامت خوش آمدید نگودی با کومی اصبکا لایپیا کودیوشی منا مرنا د زونکو خدا حافظ شما سی انجمن کو To madalla, bankwana dai tsakanin baƙi da Sa'id da mahaifansa ya ɗauki wani ɗan lokaci. Sun tsaya suna ta kawai ci tsakaninsu, duk da cewa sun kwashe tsawon sa'o'i suna zaune sun ci abinci tare. To daga bisani dai muhammad da sauran abokansa sun yi bankwana da sa'id da kuma mahaifansa sun tafi bayan sun koma a wurin kwanan ɗalibai muhammad da shida abokinsa hamid sun tattauna dangane da irin kawaici na iraniyawa to sai a kasance tare da mu a tattaunawar da za ta biyo yanzu tsakanin muhammad da hamid dangane da irin kawaici da ke akwai tsakanin al'ummar iran ga dai abinda muhammad ya fara ce ma abokinsa hamid شما برای خداحافظی خیلی تعارف کردید بله ایرانی ها خیلی تعارف می کنند چون مهمان نواز هستند مادر سعید خیلی مهربان بود او دوست داشت ما زیاد میوه و شیرینی بخوریم بله برای اینکه ایرانی ها مهمان را دوست دارند در کشور ما هم مردم تعارف می کنند اما نه مثل ایرانی ها محمد میخواهی تعارف های فارسی را یاد بگیری؟ بله من به تو کمک میکنم آنها را یاد بگیری خیلی ممنون خواهش میکنم تو مدلا bayan an ji abin da ya kana tsakanin Muhammad da Hamid a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga fassarar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa. شما برای خداحافظی خیلی تعارف کردید کو الوکشن یم بانکوانا کنا یم کوچی سوسی بله ایرانی ها خیلی تعارف می کنند چون مهمان نواز هستند ای ایرانی ها سنا یم کاوچی سوسی سبودا سنا کرم باکو مادر سعید خیلی مهربان بود او دوست داشت ما زیاد میوه و شیرینی بخوریم ماهی پر سعید مجنگ ایچی سوسی ایتا تاسو تاسو so mace مرمری دا زکی بله، برای اینکه ایرانی ها مهمان را دوست دارند ای سبودا ها سنا سن باقی در کشور ما هم مردم تعارف می اما نه مثل ایرانی ها اکثر مما متانه سنایین کوچی اما با کمر ایرانی ها با محمد میخواهی تعارف های فارسی را یاد بگیری؟ سن ککویی کوچی نه پارساوا؟ بله ای من به تو کمک می کنم آنها را یاد بگیری نیزن تیم کمکا ککویا خیلی ممنون na gode sosai خواهش a ابا کومه To madalla, to banda aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da kawaici na al'ummar Farisa, to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salo ka tsana ke muku fatan alheri ya kasance tare da mu a mako na gaba. Madalla yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. kuma ta faɗa min abubuwan da suka faru. Na kira Faruk har gida domin ji daga bangaren sa, sai dai bai faɗa min komai ba, kawai dai ya ce min ya gaji ne. Ya yi iya haƙurin da zai iya da ke, yanzu kuma Allah ya kare abin, sai dai ya yi ta jaddada min cewar kiyar uwarsa ce kuma uwar ɗansa ba zai faɗi mummunan abu a kanki ba amma mu za mu fahimci komai da sannu ina fatar babu abin da kike ɓoyewa ta ɗago kai ta kalli yayanta irin ta cike da hawaye haba yaya a hannunka fa na tashi idan akwai abin da ba halina ba ai kai za ka fara sani in mace ta baki mm, Aini ba haka na so ba wallahi da ka biye ta tawa da police station zaka kai shi A lakaɗa masa shagen duka kamar yadda shi ma ya yi mata aya ɗaga kafa wani bangaren kodan zumunci shi yasa na kira shi a gida na yi magana da shi shi ai bai dubi zumunci ba a lokacin da zai wulakanta ta haba yanzu dai a yi hakuri komai ya wuce Allah shi zai saka mata ai aiko ya saurari abin da zai same shi domin hakkin ta sai ya kama shi kuma gobe gobe zan aika a kwashe mata kayanta duka da yarda Allah don mata huta da talauci da rashin abinci kuma ba za mu rika masa ɗansa ba ya ce ma zai rika aiko mata abinci duk wata saboda cikin da take da shi allah ya sawaƙe amin ta amsa a tare da umma sannan ta taso ta baro musu falon ta dawo ɗakin umma ta zauna tana ta tunanin magana da fahad ya mata da sauri ta kai hannu ta ɗauki wayarta ta kira ramli ringin ɗaya ta ɗauka cike da fara'arta yar gari yanzu fa nake son kiranki lafiya lafiya sai alheri wallahi alhaji nan ne ya fara damuna da maganar kijiya har yana ce min yana son ya leƙa china da ke bayan shi ma na samo miki wani alhaji mm. ai yanzu fita ma sai ta min wahala ramli faruk ya sake ni inna lillahi wa inna ilaihi ya sake ki fa kika ce fi'a wallahi kuwa yau kwana biyu daga can cikin wayar ramli ta sauke ajiyar zuciya bayan baturiya ta gama labarta mata komai wato sai yanzu ne na gane kin ci ubana da iya makirci fi'at hmm, ni ma ai ba ta wasa ba ce ni yanzu kin san ma me yasa na kira ki sai kin faɗa cikin nan nake son zubarwa kin ga in na zubar da shi na gama iddata haka ne amma karki gaggawa fi'a saboda zai taba lokacin kifa a yanzu maganar ba zai yi a waya ba ina son mu haɗu if possible karki zo gida zan kira ki idan na samu sararin fita ok ta sauke wayar tare da sauke ajiyar zuciya a hankali ya shiga sa ya zauna kan kujera yana mai da numfashi a hankali kokari yake ya gano laifinsa amma ya kasa sai ƙoƙarin ganin ya haɗe maganar da kabir ya faɗa masa nan ma ya kasa abin is so painful sai da ya haɗa yawu sannan ya miƙe tsaye ya nufi windo ɗinsa ya jingina da windo ɗin ya kai hannunsa ya buɗe labulen ɗin ƙofar yana kallon harabar gidan for the first time ya ji yana marmarin ganin kakarsa rabansa da ita tun shekara biyu da suka wuce ita ba ta zuwa shi ma baya zuwa sai dai ya san duk wata dadi yana aika musu da kayan abinci idan lokacin sallah ta yi kuma sai ya kai aika musu da abin layya da dinkuna. amma ko kiranta a waya sai ya kwashi watanni bai yi ba abin da ya damu ne da shi kawai rayuwarsa ta nan sai kuma dadi da momi ya manta cewar yana da wasu familin na mahaifiya bayan na mahaifi amma a yau ya tuna saboda kabir ya faɗa masa maganar da ta hana numfashinsa tafiya daidai hannunsa ya saka aljihu ya ciro wayarsa ya shiga ma'adanar lambobi ya nemo namba kakarsa ya aika mata kira yana kallon wayar sai da ta ɗauka sannan ya kara wayar a kunnensa a shekau yau za a yi ruwa mu'azu ya kira ni da kansa ya yi murmushi tare da kai hannu ya shafi kansa kaka kina lafiya ina nan lafiya kalau sai ciwon kafa ya matsa min har yanzu subhanallahi zan zo na kai ki asibiti insha Allah kuna can birni kuna ta kula da wasu kun bar mu a daji kamar ba mu da kowa sunayen kuma sai a rediyo muke ji idan ba mu ɗauki waya mun kira ba kiran ai gaisuwa ma ba ku yi sai idan muka kira ku talberin da ido ya bude yana jin ran shi bai kyauta ba ai Hakuri kaka insha Allah gobe zan zo na duba ki amma na san baki bukatar komai a yanzu shi yasa ban cika kira ba kuma kin ga anan nan aiki yana mana yawa ba ci da sha ba ne ba kawai abin da rayuwa take bukata ba ba kai kaɗai na haifa ba jika amma ka fa sauran kwanta min a rai balle kuma ta ko kafar ka garin nan yau shekara ɗaya da wata takwas ma'az ni ma ai fushi na na shi yasa na daina sakawa a kira min kai kuma na gina faɗa kowa na birni cewar ina fama da ciwon nan idan na mutu ba sai ku zo ku tafi da gawata ba kaka ke din ce kin ki dawo a nan ki zauna tare da mu kina ciwon ki nan za mu sani gashi a nan muna ta ba bare bare kuma ke ai dama haka masu arziki suke ba kowa ne yake cikin iyalin sai yake jin numfashin su ba wani lokacin kuma kamun na kusa da ya ci sau ɗaya sai na nesa ya ci sau ɗari kuma ni ba zan baro ƙauye na dawo birni na zauna nan ba na fi son na mutu inda aka rufe uwayena da 'yan uwana garuruwan ma babu kyau a yanzu bandit suna ta kai hari ƙauyuka to mu dai har yanzu ba su shigo inda muke ba kuma ina addu'ar Allah ya tsare mu amin kaka insha Allah gobe zan zo na duba ki kuma zan ɗauke ki na kai ki asibiti to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you Hii ni